a inda za mu tashi ana biye da karatun za mu tashi babi na arba'in da tara a cikin wannan kitabul hajji kitabul hajji babi na arba'in da tara ko babu hadai man fatahul hajju hadaya wanda ya ɗauko aikin haji ko da ya zo kila lisahi ya kuce mashi ko lisahi ya barkace mai ko ko wata matsala an ka samu ya ɗauko ihrami dine ya taso ya shigo makka ko da ya shigo makka kila sai a ce ran nan da ya shigo sai ga ana ta dawafi ya aza kudumi na ya tambaya menene ake dawafi ya ga mutane da yawa sai an ka ce ayo goma ga wata ha an tahi mina an tahi arfa an dawo ana cikin garin makka an gama aikin haji duk an dawo shi koran ne shigo makka zato ne ran nan takwas ga wata ko bakwai ga wata ko ko dai ran nan dai a za a haita zuwa mina kila wannan yana samuwa kila ba irin yanzu ba don irin yanzu abubuwa sun akwai harkar sadarwa da yawa amma kila irin da kaga wannan na samuwa irin kowa ya unhan da ganin wata ne wani gari ma an ga wata ba ko sa an gani ba shirye-shiryen ka daban na wancan daban ko babu wata hukuma wadda a tsararra mai kula da ayyukan mutane ko ƙasa guda ko al'umma ko afirka ko duk duniya a tsara lokaci guda babu wannan kowa da yadda ya tsara ma kai ne hasali ma wani shi kaɗai ka ɗan guzuri ne ya haura kumi ne daga gari wa gari ƙasa wa ƙasa ya taso makka babu wani haraka da custom haraka kaza immigration da sauransu babu wata matsala to kila irin haka aka samu matsalar amma irin yanzu da kyar a samu wannan kuren to amma dai don albarkar karatu mu karanta mu rike hadisan da suka zo ga wannan hukuncin ko la Allah kila mutum zai samu mai kama da shi babu hadai man fatahul hajj ka dai zo garin makka ko da ka zo an gama kaban masabuki na ko da yazo an sallami sallah shin mi zai yi ita dai sallah kan kasan kana ko kai kadai kika ko ko kai kadai kana ai taka illa jam'iyyar kucce ma to haka wannan ko ko yaya malan haddathani yahya بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر رضي الله عنه اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدم ما استيسر من الهدي حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وأن يحيى بن سعيد الأنصاري طبقة السادسة ثقة سبت مالم إمام مالك أنه قال يتي أخبرني سليمان بن يسار سليمان بن يسار الهلالي أحد الفقهاء السبعة na Madina ɗaya daga cikin manyan malaman nan guda bakwai ko Sulaiman ibn Yasari ehin shi ka cewa anna anna aba ayyub al-ansari hakika abu ayyub al-ansari kharaja hajjan wata shekara ya fita da niyya aikin haji yana mai aikin haji wannan hadisi na mun samu inqida'i saboda Sulaiman ibn Yasarin bai riski Abu Ayyub al-Ansari ba gashi yana ba da labari game da wani abu da ya wakana kuma wannan ko da suke Abu al-Ansari bai ciya ya shi labari ba kaga akwai kila wani abu na shibul inqida'i ko da ya idraki dine amma balin tana suna shabin idraki ba bai riski ayyubal ansari ba kuma wannan kadiyat ta faru lokacin umar bin khattab bai samu umar bin khattab ba balle ayyubal ansari ko umar bai samu ba duk da dai ayyubal ansari ya rayu bayan umar bin khattab ala kulli halin akwai inqita'i amma za mu samu waraka ga wannan matsalar in muka ce akwai inqita'i ishara ta zuwa ga hadisin in dai muka kalato ba mu samu mai kama da shi ba in muka dauki hadisi mun qat'i ina cikin anwa'ud da'ifi ko sai zan wannan da'ifi na duk da dai ba hadisi na marfu'an daga annabi ba ya tsaya kan fatuwar umar bin khattabi to a kula kan fatuwar umar bin khattabi ta tsaya ko bari mu gani in mun ka kalato za mu samu wadda ka daure mu na wannan matsalar an fahimta sosai shi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu kharaja hajjan ya hita ya tahe wajen aikin haji hatta idza kana bin naziya sai da ya kai wani wuri da aka ce manaziya cikin dajin makkana min dariqi makkata kaji hanyar makani ya kawo nan a dalla rawahilahu dabbar da yake bisa gareta kila daga dan kwanta ya huta ya sagitta ta kiyo in ta koshi sannan su ci gaba ta haya ko da ya tashi ta ƙasa da sama bai gane ta ba a dalla rawahilahu a kula dabba abin hawa ne suka bace saboda haka ya dan bi dan wanda yake bai gani ba to kaga kuma tafiyar raƙumi ko ko tafiyar bisa abin hawa za ta bambanta za ta fi sauri bisa ga wanda a ƙasa to bayan ya bata lokaci wajen da bai gane ba ya dangane ya ɗauki hanya ya taki sayyada makka zahe ƙasa wa innahu qadima ala umar bin al-khattab sai yazo inda umar bin al-khattab ko da yazo yawman nahari ran goma ga wata kaga saboda matsalar da anka samu dabba ta ta bace kuma kira ta he kafa duka dai abubuwan ga sunan dai matsaloli ga sunan sun sun yawa ko da yazo rasalla sallah fa zakara zalika lahu sai ambata wannan hukuncin ko ko wannan abubuwan da suka same ga Umar nace to gashi shi ai a babba kalin ma dabbar ta bace wani sabon hukunci ko da yazo an gama aikin haji ya isa linai fa qala umar umar ya bashi amsa yace isna'a kama yasna'u al-mu'tamiru tahi kai umra kai wa da mai umra kai ba dai ka shigo makka ba ina shigo makka yan sai ka je kai dawafil qudumi dinka kai as-sa'i baina safa wal marwa dinka sannan kai tahalluli kai ka sai sai ko aski shikenan summa qad ahalal summa qad halalta shikenan ka kare aikin umra ko ya isa aikin haji a babu shi fa idza adaraka al-hajju qadilan idan hajji ya turske ka shekara mai zuwa Allah ya ja tsawon rayuwarka har shekara mai zuwa ta yi kana nan to fa hajji sai ka zo ka aikin haji in ka yi aikin haji wa hadi masai sara min lahadai sai ka yi hadaya da abin da ya sau gare ka na hadaya shi da fahimci wannan ashe abin da muka so mu ce kawai koko abin da mallan ka sun ya ce haji ba ka yi ne kai kadai in ta wuce ta wuce an fahimta kenan muddin ka ta horar sallah ba an gama tsayin zaman mina ran takwas ba an zo arfa ran tara an zo muzalifa an kwana nan kuma ran goma waye shi gari ya shike an gama sai ka dangana sai yaushe sai baɗin Allah ya kamu amma wannan shigowar da kai makka za ka yi kokari ka gama aikin umra muka ce wannan hadisi yana da inqita'i tsakanin Sulaiman da Yasarin da shi da Abu Ayyub al-Ansari wanda hukuncin ya faru garai an fahimta yadda tambayar Umar akwai nau'in istifa'i ko to ga wani malam zai magance mana matsalar wa haddathani malikun وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهر حريه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وحدثني عن مالك عن نافع وانا نافع منسنش مولى عبد الله بن عمر كما مالم الإمام مالك عن سليمان بن يسار سليمان بن يسار وانشن سما إيهن منسى مونن wancan ma shi sa'id ibn sa'id ibn yahya ibn sa'id al-ansari cewa ai akhbarani sulaiman ibn yasar don nan ba annan matsala ba anna hubbar ibn al-aswada aswadi afwan hubar ibn al-aswad hubar wannan ibn al-aswad sahabina ehin sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam na ya musulunta shekara hudaybiya na shekarar da an kai fatahu makka shi hubbaru bil aswad din nan jaa yawman nahari ya zo ran ran sallah yawman nahari ko da yazo wa umar bil khattab yanharu hadayahu ko da yazo iske umar bin khattab yana soke dabbobinsa na hadaya ko a ina amina a yau shi a ran yawman nahari kenan an gama zaman minaran takwas an koma arfa ran tara an dawo an zo muzdalifa dare goma gari ya waye an yi sabko an tai an yi jihuwa wadda aka ce mu jihu shedan ramil jamra an gama an zo an yi ana yanka daidai sadda aka yankan sai iske umar bin khattabi a nan mina to mi ka faruwa fa ya amir al mu'min ya kai sarkin musulmi akhsan al mun mai kuskuren ida lisahi an kai kore radda kila suna lisahi yau ɗaya ga wata kila sannan ya kai biyu ga wata ko uku saboda haka shi ran da yace bare ta so ya shigo garin makka sun ka baro garinsu ya kwatanta daidai da yana shigowa ran mene zai shigo ran takwas ga wata ya shigo ran goma ga wata ko ko ya shigo ran takwas ga wata dan nan ya zarce sai na ko to haka ko yayi ko da ya zarce sai mina lalle mina yanzu amma ran na ran takwas ga wata da yake lisahi goma ga wata na shi ne ne a yini mina a zo arfa a dawo a goma kaza kaza a gama ko duk shi daga yana fito daga sham ya fito lokacin mazamin sham na da mazo sallallahu alaihi wasallam rasu wasu mutane sun kokkoma wasu garuruwa hubbar ko habbar ibn al-aswad ibn mutallab yana cikin wanda sun ha koma sham sire kenan saboda haka ya kwaso kowa da nashi da kwansu da kwarkwata shi da yan uwan shi da kowa a taho a taho madina ko makka ai aikin haji shi ya dan gari dama shi an ka biyo duk gari gaba daya ko da an ka taso ran takwas ga wata an ka taso mina ashirar nan goma ga wata to sai ya ce ma Umar mun kure lisahi ya kai sarkin musulmi kunna nura ko nara in ka ce nura ka ce muna zato in ka ce nara muna gani duk dai mana tana hita muna zaton anna hadha al-yawma cewa yinin nan yawma arfa ran arfa na kaga ma arfa yake zato kenan a wuce daga minasi kenan a wuce arfa da shi fa qala Umar Umar yace to ba haka na ba amma ga hukunci izhab ila makkata to mu diba hukuncin nan da na dazu suna da bambanci ko gudana idhab ila makkata ka makka nan suke mina ko yace ko ma makka faduf anta wa man ma'aka da kai da wanda suke tare da kai ku yi dawafi an gane wan har hadayan ka soke hadaya in kana ma'akum in kuna tare da abin ku sun mahaliku au kasiru sai ku yi sai sai ku aski warji'u ku koma gida fa in kana amun qabilun in shekara ta bada ta dawo fa hajju sai ku zo ku yi hajji wa hadu ku zo ku yi hadaya an gani hada yadda za a yi sai ku yi hadaya fa mallan ne wanda bai samu abin hadaya ba fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a sai azumin kwana ba kwana uku cikin aikin haji yayi bakwai ya koma gida hukunci ina zan ya zan daidai ko duka dai wancan da yace ku koma ku yi ku yi abin nan yace idhab ila makkata fa faduf anta wa man ma'aka ai kaga aikin umra kenan a zuwa da wafin umra a gama a yi sa abin da su a yanki a yi sosai a gama komi sannan ka jira baɗi ka zo ka dawo ina da hukuncin ya zan daidai da hukuncin ya zai daidai wancan mun ce mai ni mun ka ce mun kafi daga Sulaiman ibn Yasarin daga Abu Ayyub al-Ansari ko to shi ko wannan fa shi ma shi ko wannan Sulaiman ibn Yasarin sai aka ce annahu bara duk da dai sigar gudata in kun ka kula cewa can an yi ibn Sa'id al-Ansari kala akhbarin Sulaiman ibn Yasarin anna Aba Ayyub al-Ansari shi Suleiman al-Ansari ce Abu Ayyub al-Ansari sai kama ba mu labari shi ko shi malam Suleiman al-Ansari ya ce annahu barbil aswada kida duk siga gudata duk siga gudata ba da bambanci amma can mun san Suleiman lam yudrik Abu Aba Ayyub al-Ansari ko amma nan Suleiman adaraka hubbara ibn al-aswadi mun fahimci wannan ba ma mun mun mun ya idraki ba ba haka dai muka yanke muka ga shekarunsu ba a'a sun yi zamani guda sai muka samu waraka game da wannan hadisin na biyu sai muka samu imamul bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa at-tarihul kabir ba sai bukhari ba a cikin at-tarihul kabir ya hada ruwaya daga wannan ruwayar ya cewa yace daga daga Musa ibn Uqba Musa ibn Uqba suna cikin malaman Imam Malik fiqa ne sabtun na Musa ibn Uqba yace Musa ibn Uqba yace daga Sulaiman ibn Yasari shi wannan da muka magana akai ne qala haddathani Hubar ibn al-Aswadi a cikin ruwayar da ya kawo tawa shi Imam bukhari ta At-Tarul Kabir wannan da kawo hadisin cewa Sulaiman bin Sarin cewa haddathani sai faɗi wannan mutune Habbaru ibn al-Aswadi a shi gana da Imam Malik yace an Sulaiman bin Sarin annahu bara duk da yazo da an ana ana yazo da an ana ba amma an ana hamza fa an ana ba an ana ba akwai ta an akwai ta anna cewa ya anna an ana kenan ko dukansu ga malaman hadisi suna cewa tana ɗauka inkiɗa'i tana ɗauka ittisali idan dai ya sadu da shi ko ku an samu wata hanya da tacce ya bani labari ko ku an samu amintaccen hanya da aka ce sun yi zamani guda to sai a ce an ana da an ana ko ba haka ba ta nuna nan hadisin muttasilin bai da matsala kila fahimta in mun samu wata hanya ta nuna muna hadisin muttasilina in ku ba mu samu ba to a zahirin an ana da an ana zahirin su inqida'i sai mu dauki hadisi munqati'i to nan Sulaiman an ana yace anna hubbara sannan kuma yace anna aba ayyub al ansari sai mun kaga ta layin abu ayyub al ansari lam yudrik babu wata hanya lam yudrik aba ayyub al ansari saboda haka munqati'un wal munqati'u da'ifun amma da mun ka samu ta hubta habbar ibn al-aswad yace anna habbar ibn al-aswad eh, kaza kaza kaza sai muka samu imam al-bukhari ya kawo hadisin a cikin at-tarikhul kabiru kuma ya ce Sulaiman ibn a anan ya ce haddathani Habbar ibn al-Aswadi kaga mun samu waraka ko kan haka hanya ta inganta kenan hadisi muttasili ko in haka hadisi muttasilin to wancan da adda wancan hukunci ya suna ne na farko mun kafa ina muka ce da'ifun to da yau daga du'uf ya samu ya cira ta zuwa ne sahihun mi li zati ko li gairihi kaga sahihun li gairi sahihun li wanga ko ba haka ba wanga na ƙasa daga shi an shi kenan an fahimci wannan wake laho ma shi kenan sun waye gari ingantacce na Umar lalle lalle Umar ya bada fatawat duk wanda aikin hajji ya kunce mai ya zo ran goma ga wata ko sha ɗaya ko sha biyu alhali ko da ya zo an kare tsayon arfa an kare jiwa da sauransu to shi kenan sai da ya umra ya koma gida ba in ya dawo ya sake mun fahimci wannan illa akwai wani hukunci da malam fikin ka ambata wanda ya zo ran tara ga wata amma da daddare ko da ya zo sai ya zo da magariba amma ran tara ga wata an kare tsayin arfa an yi ɗi zuwa muzdalifa sai ya zo musu shi ya azaran nan mina in gari ya waye azaran takwas ga wata in gari ya waye gobe za a arfa sai ya zo ashe in gari ya waye gobe sallah an fahimta to shi sun kawo wani hukunci wanda ya saba wannan ko da mun samai gaba kuma za mu samai a ah, don kada a rikita fatawa sai ta manta fatawa wannan shi wanda ya zo ran tara ga wata da daddare sai aka ce ta arfa ya kumu arfata wahadahu sai ya tsayan arfa don da bai wuce ba ki da an fahimta a mu rike wannan don saboda gaba in mun ka samu kan mu samu rudewa har ma mu rike don saboda rigimar da aka yi shin daren ga da muke ciki misali yau ba talata muke ba amma rana ta hawaɗi wannan daren da muke wannan da muka karatu daren larba ko daren talata daren larba ittifaqan ittifaqan daren larba yau kenan sha ɗaya ga wata daren ga da muke ciki in mutu anka, ya mutu yanzu za a ce ya mutu sha ɗaya ga wata ya anka ya yaro za a ce an ha sha ɗaya ga wata haka ne? a'a sha ɗaya ga wata ko? to bari in ja muku haka nan to haka mafi yawan jumhur sun ka tafi sun ka ce dare yana rigin rana ko wace rana kamun a yi ta sun ayyanta darenta illa illa lailatu arfa fa inna al-yawma yataqaddamu ala al-laila dun mu rike wannan hukunci sai sun ce sai daren arfa kuma ban mamaki sai suka ittifaki kada ya kunu ijma'an suka ce sai arfa dai adda wani hukuncin da ya saba ma kowa ita kuma ran arfa yini a gaba dare ka bi in baka samu arfa tsayo arfa da rana ba ka taho da daddare ko ma kai auyen nan da aka yi in gari ya waye ka sheka da gudu zuwa muzalifa a yi sallar subahin da kai a wuce mina da kai mu riƙe wannan fatawat don mu san abubuwan gaba in mun ka samu wani mun san wanda muka wurare matsala masha Allah aka maka Allah ce gaba malikun قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج wannan fatawa kala malikun wa man qarana al-hajj wal umra wanda ya goye aikin haji da umra da yayi shi gaba tun tun farko azu ya dauko ko sun mafata wal hajji sai matsalar da ka samu ta samu hajji ya kuce mai da ba mu san ko matsala ba ko irin wancan da abin dabba ta ce ko ko lisahin kure lisahin kirgi yayi hajji da ya kuce mai fa alaihi an ya kujja kabilan to shi dai fa hajji na nan bisa gare shekara mai zuwa aje umra ba ta jawo mai aikin hajji an fahimta umra ba ta janye aikin hajji saboda albarkacin aikin umra hajji ya shiga ciki ba a samu nan an gane wa ya to to to bana da ba kirani ya dauko ba bana kirani ya dauko bana ko to da ya taho kuma aikin hajji ya kucce mai to ba hukunci aka ce shiga ma umra ce ba in ya jira in baɗi Allah ya kai shi ba sai ya yi aikin hajji ba to baɗin Allah ya kai zai zo aikin hajji hajjin ɗai zai yi ko hadda umra sai ya ce ni wa ya kanunu bayan alhaji wal umra baɗin ya dawo sai ya aikin hajji da umra da dole wanda sun ka kucce mai haka zai rama su an fahimta don ita wannan umrar da an ce ya tahi yanzu ya yi kawai magani na kai shigo maka ya ta kamar zo mu ya shigo duniya hita haka ɗaya ya shigo da gudu ya koma da gudu shi su an kace dan biya makka yayi da wasi ya yi kaza yi kaza niyan nan da ya dauko labbaik allahumma umratan wa hajjan suna nan tare ko ba in ya dawo labbaik allahumma umratan wa hajjan kila mun fahimci wannan wa yuhudi yi sai musu hada ya biyu hada ya haji da hada ya umra hada liqiranihi alhajj ma al-umra wa hada gashin nan ma hada liqirani alhajj ma umra sannan wa hada lima fatu min alhajj hadaya ta farko saboda hadaya ta kirani ko don nafsin aya ce faman tamatta'a bil umrati ila alhajj famastaysara min alhadayi mun sun at fi lafz al fi uslub al islah islah hadisi yajma'u bayna al wa at ko ba haka ba ga uslubi na qur'ani da uslubi na hadisi to saboda haka ba in ya dawo tamattu'in ko kiranin da ya hada sai ya hadaya ko sannan ni sannan wa hadaya lima fatu min hajji kuma kuccewa hajji da ya mai na bara aka ce jira bane yayi in bane yayi shi wannan shi na hadaya an fahimta to sai ko mai masa hadaya kamar irin wancan hukunci da muka wancan satin na wanda aikin haji ne lalace ko ya gama aikin hajjin haka nan karhan sannan ba iya dawo ya saki in ya dawo ba sai ya saki hadaya ko ma sha Allah babu hadai man asaba ahlahu qabla an yufima in muna tunawa karatun da ya wuce na satin da ya gabata mun ce idan mutum ya zo ga iyalansa aikin haji ya lalace amma mun ce da yaushe zuwa yaushe da lokacin da ya ihrami ya shigo makka ya fara ihrami wafi sa'i zuwa minaran takwas ga wata zuwa arfa ko lokacin nan na aka cewa in ya zo ma iyalinsa aikin hajji ya lalace ko to amma wanda ya gama aikin haji kare kakaf duk waɗannan da mena da zauransu zawafil kudumi yi ya tafi kaza ya tafi kaza mena arfa muzalifa har goma ga wata goma ga wata ya je hikango jamra yayi yayi yanka yayi saisayi to da nan yayi yayi abin da aka ce mu at-tahallul asghar ko abin da ya rage mai kawai kuma kun san wannan lokaci mun sallah salati idza ramaitumul jamrata faqad halaltum kullu shay'in illa nisa hadisi tabbatacce idan kai wa kango to shikenan komai ya halatta gare ku in banda iyali to haka ku an kai banda iyali to amma very unfortunately banda iyalin shi ɗaya kamata ya ta yi da wafil ifada sannan komai ya halatta gare sai ya gaggawa sai ya zo ma iyali ne ya gama aikin haji duka ya yi jifa ya yi yanka ya yi saisai komai ya gama me ya rage masa kawai ya zai dawafin ifada sannan komai ya halatta gare tsakanin nan na sai ya zo mu iyali ne ya hukunci ne an fahimta don fikihun din ya bambanta da wanda ya qabla al-ifadati min al-ihrami ila rami in kai zo mu iyalin ka wannan lokaci to badal al-hajju to wa ba'd al rami qabla al-ifadati shi ko ya hukuncin fikihun ya bambanta ko an fatta bambanta shi yasa malai kulla mata babi yace babu hadai man asaba ahlahu hadaya ko ko fidiya ga wanda ya samu ya zo ga iyali ne kabla an yusiba kamun yayi dawaful ifada yusida dawaful ifada akaraka Allah haddathani haddathani yahya an malik an abi zubair al-makki an abi zubair al-makki an ata ibn abi rabah an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر هد... أن ينحر بدنه وحد وحدثني عن مالك عن ثور بن عن ثور بن زيد الديري عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه حدثني يحيى عن مالك أن أبي الزبير المكي وأن أكشي محمد بن مسلم من رجال المسلم شنا تكين ومن يمال من إمام نسي المسلم duk da dai suna ce mudallisi na in yace an ana bincike amma dai wasu sun ijaza ta na cewa ko ya ce an in dai an san suna da ittisali ko ko suna da mu'asara zamantakewa zamani guda an san mutumin kirki na ana ya karban mai kan haka imam mali ya tafi kan cewa an ana tashi a hadisi ne yana ana ya karba kan haka imam muslim ya tafi da wannan shi ma shi yasa suka yadda da wannan amma in banda bukhari da muslim da wasu da ku jumhur sun tafi kan cewa abu zubairul makki in yace an mudallisu sai an bincika amma dai imam malik ya ijaza kan haka shi gare shi shi imam malik wannan hadisi bai da matsala ko da abu zubair al-makki mudallisu na yudallisu amma shi ya ku. kan haka hadisi ingantacce wajen imam malik حدثني يحيى عن مالك عن suna ne المكي سنانك من انبت محمد ابن مسلم المكي an afa ibn abi rabah daga afa ibn abi rabah amirul mu'minin fil shi ko haka aka ce mashi afa ibn abi rabah an ce duk cikin tabi'i na gaba ɗaya in dai tabi'i ba mu ce masa sahabi ba babu wanda ya kai a ibn abi rabah ya sani aikin hajji duk fata wanda ya ba su ga aikin hajji ba a ja afa ibn abi rabah bancin zama ne ƙwararre a wasu wurare amma dai ga aikin hajji sun shugabantar da shi sai a ce in ana magana aikin hajji a ce in kai a dawo to baka ce haka a yadda to ka ce a ce in kai a da'u an san cewa wani abu na ce a cikin harkat an abdullahi ibn abbas ya kasan ya karbo hadisi daga abdullahi ibn abbas radiyallahu an annahu su'ila an rajulin an tambaye shi abdullahi ibn abbas game da mutumin da waqa'a bi ahli ya zo ga iyalinsa wa huwa minan yana mina ran takwas ga wata an gama jiha an gama ko aski da saisai da sauran yanka a nan sai zo ma iyalansa kabla an da kamun ya wafin dawaful fama fa hu sai abdullahi bin abbas ya bashi umarni an hara badana babu wani abu kawai shi fidiya shi soke taguwa aikin haji ne lahiya lau shina cikin mahazuratul ihrami da an ka hana waɗanda ba su bata aikin haji zo ma iyali kabla al-ifadati wa ba'da rami an fahimci wannan hukuncin abdullahi bin abbas ko wa وحدثني an malikin an saurin. an saur ibn an saur ibn zaid ad-dili tika ne an ikrima hanyar ji han daga ikrima bin abbas eh maula abdullah bin abbas qala shi ikrima ka cewa ko kuma shi sauri ibn zaid ad-dili ka cewa la azunhu ban zaton ikrima da yake ban labarin ga ban zaton komi illa an abdullahi bin abbas kawai hadisi na samu ga abdullahi bin abbas shi ne aka faɗa min an fahimta da Abdullah bin Abbas ya samu wanga hadisi yana ce min annahu qala shi Abdullah bin Abbas ya ce alladhi yusibu ahlahu wanda yazo zo ga iyalansa kabla an yafiwa kamun ya dawaful ifada ya atamiru wa yahudi zai fidiya yahudi hadan kenan zai zai hadaya sannan wa ya atamiru zai sake umra in ya samu lokaci saboda ni saboda ya zan kamar irin hukuncin sallah sallah in in hallaka ta dan samu na kasu da mi aka ɗauka mu a tun ma daga cikin nafila to yayi wata umra haka dai ta nafila wanda ɗan gibin da aka samu ta tun haye ko abin da mun ka samu dai a fata wadda mun ka samu kuma wadda babu ja gare ta shine mi shine zo ma iyalai ba'dal eh, arrami wa qabla al-ifadati bai bata aikin haji an fahimta mi akai fidiya akai sai a yanke dabbawar ta samu an fahimci wannan bari mu ji wani abu na gaba wa haddathani an malik annahu sami'a rabi'ata shi ma malik ya ji rabi'ata ibn abi abdurrahman shi ne aka ce rabi'atul ra'ayi malamin imam malik ne a bangaren fiqhu an ce rabi'ata ibn abi abdurrahman abu abdurrahman din nan sunan sa farruh shi sa suka ce mai rabi'ata ibn farruh wa yuqalu lahu rabi'atu ra'ayi sai aka ce rabi'atu afqahu min malikin walakin talamizahu lam lam yaqumu lahu ko lam kumu bihi shi an kai rabi'atu ra'ayi ya yi imam malik fiqhu ya ta tsere imam malik karantar da fiqhu sai dai kash shi ku almajirai ya rasa waɗanda ka tallata ilimi ne ka tallata fiqhu ne sai ya rasa shi ku imam malik yawan almajirai yasa ilimi ne ya tallatu kila an fahimta amma afqahu min malikin haka suka cewa to shi ma rabi'atu ra'ayi inda imam malik yace na ji rabi'atul ra'ay yaqulu fi zalika yana fada game da irin wannan hukunci mutumin da ya ma iyalin sa kamun yazo ya dawa fi ifaza na ji yana fadin mithlu qawli ikrimata ali ibn abbas irin fatawar da ikrima ba su daga abdullah ibn abbas an fahimta ai fatawar da abdullah ibn abbas ikrima ba su daga abdullah ibn abbas da ita da dawo bin rabah zuwa ga abdullah ibn abbas duk guda ta ko amma akwai a kula a ikrima akwai ƙari ita ce sai yi umra ko eh amma laysa wajiban ita umra a wannan laysa wajibatin illa saboda ni saboda dan tunhaye mai abin da ya samu na kasu cikin aikin haji amma abin da muka so mu gano fatawa abdullahi bin abbas ta layin ada'u da fatawa abdullahi bin abbas ta layin ikrima da fatawar rabi'atu ibn ra'ayin eh, rabi'atu ra'ayi rabi'atu ibn abdurrahman ibn abi abdurrahman duka suna nuna cewa idan mutum ya zo ma iyalai nai bayan ya yi jamra ya yi jifa jamra kan da ya zo da wafil ifada aikin haji ne bai lalace ba mi sai zai fidiya haka ne ba to bari mu ji kala malik قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك shikenan sai ma malik ya samu abin stamp ko ya sa stamp tayi yace qala malikun wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika cikin dai fatawa da nika ji to wagga fatawa ita ta hina tsuwa ita ne ita an mafi soyuwa zagaran kila fahimta ishara ka ci ga cewa kila akwai wata fatawa ko amma duk dai fatawar da akwai kila ba ta saba ma wannan irin haka sai dai a kawo wasu hukunce hukunce daban amma dai akwai ka da ya kunu ittifaqan na cewa dai aikin hajji ne nan mufkula da wannan bai ɓaci ba Allahu a'lam wannan fatawa ina jin bata da wata rigima insha Allah haka take wasu ila malikun وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهدي ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه فليسقه منه إلى مكة ثم يخر ثم ينحره بها wato wani abu sai ka gare karatu ɗaina amma wata mantuwa ta wuce mantuwa wasu ila maliku an tambayi imam malik an rajulin game da mutumin da nasiyar ifada ta yammance da wafil ifaba shi kwata kwata daga me nasiya wuce gida kasu ku iya kamanto annan ko ko ya bi wata makka dai bai dai dawafi ifada ba abin da ya kai shi ya kashi makudan kuɗi ɗakin ga da aka cewa ɗaki ka ci kuɗi ko <laughs> yawa to shi amma a ci yammance mi amma yammance zage ɗakin kuma wanda yake dawafi ifada rukunin min arkanul hajji wa yammance hatta kharaja min makka ta hayyabar makka kuma wannan mafiya ya yi faruwa irin dada ko sadda kowa na shi shi kadai wanda ya ga dama haka ya kai waraja ila biladi ta je ba har dawo ga gine kasa ce ko garin su fa qala imam mali ya bada fata yace ara abinda nika gani illa me kun asaban nisa in dai da ya dawo gida bai zo da bai zo bai kwanta da iyalinsa ba to fal raji ya koma shi <laughs> koma fal yufdi eh fal yufdi haka ne shi ifada fal yufdi eh shi ifada shi koma shi ifada haka yan Najeriya yake kuma talakana aiki ya samu <laughs> wannan aiki dai sai wata shekara ne wa in kana asaban nisa in ku haya zo ga iyali ne hayyan da zuciya ɗanka ya koma shi ya fada ko shikenan khalas ya kare to matsala in ya zo gida har ya zo ga iyali to akwai wani karin aiki fal yufdi ya dai koma shi da bafin ifada din nan thumma ya'tamir sannan shi umra mai tunhaye mai gibin sannan wal yuhudi ya hadaya kaga aiki ya samu wala yin bagi lahu an yashtari hadahu min makkata wa yanharuhu biya kuma had yadda zai da ita aka sun ya shiga wala yin bagi lahu bai kamata an ya hadahu sai ya min makkata nan makka wa yanharuhu ya soke ta biha a makka ba ba haka zai yi ba a'a wal yakun kun saƙa saqahu in dai har dai bai shigo da shi ba dun da shi aka san ya shigo to in bai shigo da shi ma'ahu tare da shi min hasu ita mara da inda ya dauko umra ba in bai shigo da shi ba to fal yashtari bi makka an yadda sai shi a na makka amma in ya sai shi a makka thumma yukhrijuhu ila al-hilli sannan ya da shi ya koma hillu in ya koma hillu hillu waje wajen wajen harami in ya koma can fal ya suku ya gargado shi ya dawo da shi cikin harami min hunan ila makka zuwa makka liyan harahu thumma yanharuhu biya sanai ya soki don da ma fidiya ka'idodin ta ku gane ka'idodin fidiya ba a fidiya da dangaren makka ba a fidiya da dabbar da yan garin makkata sun aka ka shigo da ita shi ya ka'ida kuma shi yasa ya sawo da ita ya shigo da ita in ku ya shaye ta nan sai ya fita da ita ya sake shigowa babu mastaisara min alhadai babu mastaisara min alhadi wa haddathani yahya an malik عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله kana كان يقول ما استيسر من الهديشة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما استيسر من الهديشة باب ما استيسر من الهدي abin da ya sauka kuna hadaya hadaya cewa an kai dabba da aka yankewa ko wace da wace eh wace da wace tunkiya da akuya tunkiya da rago da bunsuru da akuya ko ko raƙumi da raƙuma ko nagge da sa masaisara min alhadai Allah haka yace man tamatta bil umrati ila fa masaisara min alhadai sai yanki abinda an mafi sauki gare ga hadaya ba a ce dabba ba mafi sauki gare ga hadaya mi an mafi sauki eh Ini kajian? Kaba? kaza eh <laughs> za ka ce haka nan tunda ba hudun dabba ba ce an kai fa mastai sara min alhadai ko ba haka ba nan kamar yadda ibn abdulbarri ka cewa nan nan malik ya gwaji gwarzantaka wajen hidda hukunci bari mu gani bari mu karanta nan ba sanadi ba hadisi nan da ya rasa hadisi marfu'an daga annabi ya dogaro ya kawo lafazin a lafazin hadisi wanda yake kuma asari na daga Abdullahi bin Abbas da yaga asarin na da gargada yana gargada kamar wannan iban kaɗe shi sai ya aje sai in wani da ƙarin hankali ya shidda wani fiƙihun da bari in ka ji bai ba gwada naka hankali mu gani ko in ka ji bai ba babu sara min al-hadi abin da yafi sauki na hadaya yace hadasan yahya an malikin an ja'far ibn muhammad an abihi an ali ibn abi talib kana yaqul ali ibn abi talib yana cewa sara min al-hadi shatun abinda an mafi sauki cikin hadaya ƙasa ba a ƙasa ga ita shatun karamar bisa ga larabci an kace shatun ana nufin karamar bisa ba akuya ba ba akuya ba kaka ce shatun akuya Mhm. Ah, akwai ba'anun sai a ce tumaki tumaki ship haka ko tumaki ko awaki ba'anun ehin wannan suna na gama gari eh, raguna da tumaki sai a ce ba'anun ehin in gudana namiji sai a ce mai harufin ko caption kun sani ai kapshaini a ƙaranaini amlahaini ehin sai a ce kafshin kuma ana ce mai harufun in tunkiyata sai a ce na'aja ko inna khilahu tis'un wa tis'una na'ajatan waliya na'ajatun wahida na'aja tunkiya in ku akuyata mace sai a ce mi'iza ko anaza duk ana cewa haka nan mi'iza ko anaza eh anaza anaza ko akula haka aka aka ce malam ko akwai anzatu ko anzatu aka cewa anza anzatu bi bi nuni anzatu ko bi tahrikin nuni anaza sanda wannan shi tuna min wani hadisi da wani yace an ka ce a mazo sallah sallah in zai kafa sallah ya gari zo anazata <laughs> ko ba haka ba sai aza mutane da kowa zai sallah sai aka akuya gaba garai eh akwai anza akwai anaza bisukuni akuya bil fatahi sanda ko ba haka ba shi sai tsara shi akuya san in namiji na mun sani sai a ce taisun an gane to da tunkiya da rago da akuya da bunsuru kowane su shatun na a larabci shatun shi sai an kace shatun sai an fassara eh sai an ce wani irin shatun an fahimci nan sosai to sai ce aƙallu mastaisar min hadi wanda babu ƙasa garai shatun ƙaramar bisa kenan muna da dama jinsi uku gare mu uku na gare mu ko raƙumma ko mu ce hudu raƙumma shanu tumaki awaki kowane mazansu da matansu takwas kenan ba suna Allah ce samaniyatu azwajin ba min al-ba'ani wa min al-baqari sunaini ko ba haka ba a tumaki biyu maza da mata a raƙumma maza da mata a shanu maza da mata a awaki maza da mata takwas kenan ko su aka laye da su ko wasu abubuwa to da Allah ya ce mastaisara min alhadai sai Ali ibn Abi Talib ya fassara mu ne yace shatun to da Imam Malik ya dibi sanadin ya ga sanadin na da gargada sai koma kawani ya gargada sanadin mu diba mu gani Yahaya ibn daga Malik wannan kun ga ba matsala Imam Malik ko ba haka ba Yahaya daga Imam Malik wannan muttasil ko Imam Malik an haife shi shekara ta 93 mun sani daga malamin sa shi ko Ja'far ibn Muhammad Ja'faru Sadiku ko dan Muhammadu Bakiru Ja'faru Sadiku an ah, shi ta shekara 80 cicicip daidai ko shekarar da an kahi Abu Hanifa shekara ta 80 bayan hijira Imam Malik shekara ta 93 bayan hijira wani abu ne ka son in hitar shi yasa ne faɗi haka kai ba ba dole sai mu faɗi shekaru amma wani abu ne ka son hitar shi Ja'faru Sadiku shekara ta 80 bayan hijira ko daga wa daga ba sai an abihi an gane ba daga babansa shi Ja'faru Sadiq daga babansa Ja'faru Sadiq shekara ta 80 an kai babansa wace shekara an kai shekara ta 56 bayan hijira an kai Muhammadu Baqir shekara ta nawa 56 bayan hijira to shi yace muna wanda an kai shekara ta 56 bayan hijira yace muna an Ali bin Abi Talib shi ku Ali bin Abi Talib ya rasu shekara ta 40 bayan hijira an samu rata ko kenan ma bayan rasuwa Ali bin Abi shekara na wanka hai sha shidda ko ba haka ba kan dai gane karatu ya fara amsa karatu ya shekara nawa sai ka kara mai bakwai kila ala akalle dai ko ka mai rowa ka sa mai bakwai ga sha shidda ishirin da nawa sannan kila ya fara ko ko doke mun sa da yawa ko eh, eh, eh, sai mu ce bakwai ko ehen to kenan sad ya fara karatu da shekara bakwai ko ran nan shekara aliyu da rasuwa shekara nawa ishirin da ɗaya ko daidai nake ko da biyu sha shida ga bakwai ko ni ishirin da uku eh ishirin da uku ka zo akwai tazara to shi yasa imam malik ya hararu haka yaga wannan sanadi mun kata ina bai sai zan hujja ba sai ce wa sani ga wani nan na biyu wa sani an malikin annahu balagahu to shi ko balagan bai ma da sanadi labari ya zo gare kaga a ba'afu min wancan ko ba haka ba anna abdullahi ibn abbas an ce abdullahi ibn abbas ya kulu shi ma yana cewa masaisara min alhadai shatun shi ma haka an ka ce abdullahi ibn abbas na cewa abinda a ƙasa ga abinda aka ba su wani hadaya karamar bisa ko to duk duka biyun in dai da su inganta da shi kenan mun samu tafsiri ko eh to imam malik ya ga haka sai in da kwanya sai ya ce mi kala malikun malam ka karanta قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما طعام مسكين طعام مساكين <laughs> فمما يحكم به في الهدي شاه وقد سماها نعم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما فمما يحكم به في الهدي شاه وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاه وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين na wajen madama ya karanta au kafaratu ta'amu masakin ko miskin wani ya ce mu duk kirawoyi sun tabbata akwai au kafaratu ta'amu au kafaratun ta'amu masakin ko haka yake nan ko ta'amu masakin ko a ce au kafaratun ta'ami ko ehe sai a yi amma a yi idafa kafar zuwa da'ami da'ami shi a idafa ta zuwa ga miskin sai a ce au kafaratu ta'ami miskin ko ku au kaffaratun ta'amu masakin ta'ami miskin ta'amu masakin qira'atuna kuma da sun tabbata kasan muna da gwaraza qala malikun wa dhalika ma sami'tu ilayya fi dhalika imam yace to wadanga amsoshi da an ka ce aliyu ya ce abin abi talib radiyallahu anhu da abdullahi bin abbas radiyallahu sun ce na kasa dududu na kasa babu shatun yace to duk cikin fatuwar da nika ji to wannan ta haihu soyuwa ran ita shi jin ta haihu tsuwa da ni to yanzu zai ba ta dalili daga kashin kai ne a saurara kila fi kyau zai dan karhi amma ka kwantar da hankali ka ji yace dalili li anna Allah tabaraka wa ta'ala don Allah cewa yayi Allah Allah madaukakin sarki mai tsarki ya kulu fi kitabihi cewa yake cikin littafinsa ya ayyuhal ladina amanu ya ku minnai. ko waɗanda suka yi imani la taqtulu sayda kakku kashe abin farauta kakku yi farauta wa antum <coughs> wa antum hurumun alhali ku kuna cikin aikin hajji ku kuna cikin aikin hajji ko haka zan fassara hurumun ehin wa man qatalahu to duk wanda ko ya kashe shi abin farauta minkun daga cikin ku ku masu aikin hajji kuma muta'ammidan da gangan ba da mantuwa ko kuskure ba to fa jazaa'un ko bitanwini ko fa jazaa'un to sakamakon wannan dabba ya waje bagare sakamako ya waje bagare sai badali yace sakamakon mithlu ma qatala minan na'ami ko kwatankacin abin nan da ya kashe sai a nemo shi mi a nemo shi cikin dabbobin gida sai a dibi abin da ya kashe na dabba dabbar daji ya gashe gwanki na giwata damisa ta dami duk sai a dibi wanda ya kama da ita cikin dabbobin gida wanda ya kama da nagi a ce kawo nagi dabbarewa ta sai a ce kawo akuya ko da sauransu mithlu ma qatala minan na'ali wannan ba kashin kai ne shi zai gauranta yayi ba yace Allah ga ta malam ga ga burguma nan a ce mi halanta ta a ce a bari ni kashe a ba shi zai wa ne ba a ya hakumu bihi zawa adlin minkum alƙalai biyu masu adalci su za su yi hukuncin nan ɗaya an ka samu ga aikin haji a sa alƙali he da ɗaya shi ga aikin haji ɗaya da wannan amma duk shari'o'in addinin musulunci alƙali guda na iya hukunci kuma ta yi ba sai alƙali goma sha biyu ba ko ba haka ba ba wancan supreme court ba ba dole sai alkali alkali guda ya isa an fahimta tunda dama shi ba shi ka dama mi Allah ya ce faɗi na zai ko eh to amma ina na an ka ce sai biyu kuma in guda ya bai yi ba da guda yayi yi shari'ar ta lalace ko da an bincika an ka ce ai shi ɗaya sai a ce ta lalace sai an koma gayyato wani ehe ya hakum bihi zawa zawa adalin minkum an gane su za su hukunci a saurara inda malik zai wani abu sai ce hadayan hadayan baliganil ka'aba in an ka yanke mai hukuncin sai hadayat hadayan nan a makka za a yanke ta an fahimta a makka za a yanke ta to a saurara dabba ko dabba da duk an ka samu wadda ya kashe ta daji sai a kwatanta ta da ta gida ko sai an kwatanta an kai hukunci sai ya bada irin ta ko sai a ce mai ni an ka ce mai ni hadaya ka ce mai ko ka da yace hadaya to au kafaratun ko shi kafara sai a ce kamar yaya sai a ce dama da nassin yake idan wannan abin yana da makamanci na gida dama akwai wannan ko dole mu ce hakan idan eh, yana da makamanci don akwai abin da bai da makamanci na gida kamar mi sai kashe zomo ya makamanci cikin dabbobin gida wanda aka ci halar na yanka wanda aka yanka a yi sadaka da shi a yi hadaya ko a yi layya zomo na da makamanci ko ya kashe wata dabba ko mai hira ko wani abu ciki ko eh ko ya kashe ƴar kazar daji ko wani dan ko damo me akwai kwata kwacin damo a'a tsari kuma dabbobin gida alagawa ta mallan dabbobin gida da aka laya a yi sadaka da su ina jin ai tsarin ma shi mana dajin na ko ba haka ba to ya kashe tsari ko ya kashe zomo ko ya kashe damo ko mi zai basuwa babu shi to kafaratu ta'ami masakin in wanda bai da takwara to sai a ce kafara zai yi kila an fahimta kenan burki ɗaya na biyu sai ya za an ka ce ni an ka ce ya ba da hadaya barewa ya kashe ko tana da makamanci a i akuya ko tunkiya ko rago ko ya bada irin ta ko bai da ita bai da kuɗin saye yan kuɗin da sun ka rage cikin aljihu kuɗin kwagiri ɗaya na ya ce ya kamala ka san ku ya ɗauke sai ba su yana samun matsala bai da abin da zai yi ko ehe ko ko ba su isa ya sai dabba ɗin ko ehe ko kuma an bide dabba ba a samu ba shi ma kafaratun ko za mu zo ga kafara idan an ka bide dabbar ba a samu wadda aka so kafaratun idan ga dabba bai da kuɗi kafaratun idan shi wannan abin da ya kashe babu iri ne cikin dabbobin gida kafaratun an fahimta to yan ka ce kafaratu ita ko kafara biyu take ta farko abu miskin ta biyu au adadal au adalu zalika siyama ki da fahimta in ɗazu ba rashi na ba dabba abba abbahu sai a ce to dabbar da an ka ce ka saye nawa take a tambayo sai a ce dubu ishirin take ko riyal goma take yanzu sai ba da riyal goma a so matalaka abinci a raba musu ki da fahimta in ko rashi na kaga ba batun a ce ka wasu kuɗi rashi na bai da gabar bai da baya to aw adalu zalika siyama kila fahimta haka na in wannan abin bai da takwara cikin na gida sai a ce zo muna ko damu ko tsari ko wata dabba sai a ce to Allah a tambayi mahorauta idan sun haka su zomo ko ko ko damo ko mi Allah na hukka sai sai a ce a riyal uku na ko riyal biyu na suka sai sai sai a ce to kawo riyal biyu ko riyal uku daidai kuɗin wannan sai a ce mi riyal biyu ko yal uku da Allah a so mana shinkafa ko gero sai a ba su a sadaka an fahimta to an gano riyal uku na riyal uku suna sai muna riyal uku na to bai da riyal uku sai an ka ce riyal uku suna sai mudu na suna sai mudu goma mudu goma mutum nan aka ba sai a ce mutum goma ko ne mutum guda mudu to ta yake azumi kwana goma tunda baka da kuɗin cidan da goma an fahimci wannan a saurara wani fikiyo za a hitar cikin nan ashe can da an ka ce a yi hukunci zawa alin su hukunci ya ba da irin wannan dabba sai Allah ya kira wannan abin mai eh ya kira shi hadaya amma ran da an ka ɗaga ga dabba an ka koma gami ga abin da bai kai ya sai wannan dabban ba koko bai kai koko bai ibada wannan dabba an ka koma ga ci da miskinai ko an ka koma ga yin azumi to ba suna ne hadaya ba kafara aka ce mai an gane kafara aka ce mai ashe tunda hadaya ta taƙaita sai abin da ɗai aka basuwa na dabba shi a hadaya to iya an ka ce yanzu abin da dabba wanda aka basuwa ita a hadaya a kula to sai an ka ce hadaya to ya ta kunshi na sama ta kunshi na ƙasa ta kunshi raƙumi ta kunshi akuya ko bunsuru to in ku an ka ce masaisara to na ƙasan duka to wani za ka cewa in ba ku gane ba mu ci gaba da karatu mu jiya sai yace ce ni kun fahimci wannan sai yace ce to famin ma yi hukamu bihi min alhadai daga cikin abin da aka hukunci da shi cikin hadaya in dai hadaya za a cewa ka yi shatun ba a taɓa hukunci ba an ka ce to ya bada kaza ko ya bada ah, agwagwa ko ko ya bada zabo duk hukuncin da aka cewa aka ya bada shatul ya ce wa karsa ma Allahu to ita Allah ce mahadaya ita Allah ce duk hukuncin da aka yi sai a ce shatun ko to nan Allah ya sa mata hadaya wa zalika alladhi la ikhtilafa fihi indana wannan shi a hukuncin da ba a samu sabanin gare shi a wajen mu to wa kaifa yashukku ahadun fi zalika to ya ko asiya ko zai yi a ce wani zai sa shakku ga haka wa kullu shay'in gashi ko duk abinda la yablugu an yi hukama bihi bai kai a yi mai hukunci bi ba'irin da raƙumi ba aw bakaratin ko bai kai a ce nagge ba fal hukmu fihi shatu ko ba haka ba duk abinda an ka ce ka bada hadaya ka kashi dabba ba da ita ba da kwatankwacinta sai an ka ce amma an ka ce to miza a ce sai aka ce to gaskiya dai dabbar da ya kashe ina in an ka ce azamar raƙumi ai mai yawa ta yawa gaskiya sai an ka ce to nage an ka ce haba ko nage ta yawa to ku ba da kasa gareta shatun za a cewa ko kowa ya sai haka ko sai ya ce to wa ma la ya bulugu to du'a wa ma la ya bulugu an yi hukama fihi bi shatin duk abin da bai kai a ce a bada akuya ba an ka ce a bada akuya an ka ce ina kai akuyan ma ta yawa gaskiya haka zo muna haye buge zo mu dai zo mu ko ko damo na haye buge an kaza mai rago ko karo bisa an wahal sai bai kai ba to duk abin da bai kai ba bai kai shatun ba ko huwa kafaratun kafara aka ce ba a ce mai hadaya a larabci an gane ba a ce mai hadaya to shi ko Allah ya ce wa fa mastaisir min al hadaya hadaya ce duk abin da ko bai kai shatun ba shi ko ba a ce mai hadaya sannan duk abin da an ka ce raƙumi ya yawa nagge ta yawa to babu abin da za a ce illa shatun ashe mastaisir min al hadaya shatun kila fahimta dun ku in ce muna ba shatun ba fa huwa kafaratun kafara ka ce mai min siyamin aw it'am masaki dole ka ce hakan an gane fikihun kan haka cewa Allah da kai ne ce ya ayyana cikin ayat ya nuna muna abinda ahadayu da sama zuwa ƙasa kolinta raƙumma ƙasanta shatun duk abinda bai kai shatun ba to ba a ce mai hadaya sai dai a ce mai kafara to tunda Allah ya ce mastaisara min alhadi abin da ya sauki cikin hadaya to ko abin da ya sauki cikin hadaya shatun don ibilun kasan babbana bakarun babbana shatun ishi afa mastaisara min alhadayi shine ibn abdul barr da ya zo nan Ya ce ko ba mu yadda da asari ba dole mu yadda da wanga Ya yace babu iri ne ce kuma in ka saba mai baka ika wanda yi shi in yanzu ka ce kai baka yadda ba shatun ita fa mastaisar bil lahadai sai mu ce ma to mi an mastaisar bil lahadai a wajenka duk abin da kace to ba mu dalili naqalu ko aqalu ko ba haka ba in man naqalu wa in man aqalu ka ba mu naqalu dai babu shi a ce ka tarato to aqalu kuma mu gwada a gani babu za kai ka ba mu hujja gamsassa qur'ani da hadisi ko ta hanyar kamatar sakitar ka ba mu hujja ka ce kaza tana yi ko ko agwagwa tana yi ko eh kasa ga haka nan mun fahimci wannan ko haddathani an malik wa haddathani an malik an nafi an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu kana yaqul مستيسر من الهدي بدنة أو an وحدثني عن مالك أن أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر min مستيسر من الهدي تود أنك شيء <laughs> kila wasu sun fassara wanga ba daidai ba kama an fassara sun fassara min har sun ga cewa kama an buga ba a buga malam ba kamar an ka fassara ba ba ta buga ba ah, yanzu an ka ce fa mastaisar min lahadayya hadaya da ne eh a ah, ba ni direct translation kai tsaye ba ya ya hada da ni ya hada da to kai kure a to kuma kai kure shi ko an ga cewa Abdurrahman cewa wanda ya zama karami ko to duk shi akurin shi yasa duk mun kaji nan take kamar sai mu ce maza an buga yanzu dai ka kamar ni almajiri ko ba haka ba in dai kana tsakanin da Allah haka so ka san ni in tambaye ka shatun zaka ce min ko ba haka ba amma ka gama da wani mai karhi kila irin waɗanda a wannan ko shi da gani ne kaddi bai sai ka ce a kai kan Allah ba shatun ba bakaratun shi ko wani kaggane sai ka ce kai ba ba irun jamalun ashe abinda af mastaisara min lahadai sai mu sake fassara ba abu na ƙasa ba ko ba haka ba daidai da mai yankan daidai da mai yankan kai muka dibi abinda Allah hore ma ka ce abinda Allah hore ma kai kana da ga sunan ka aje da yawa kaga rakumi gare ka ba wani abu na ba ka cire dubu ɗari biyu ka ba su ba ko san kayi ba ko ba haka ba amma wanda sai ya gama da rance ya an so ya an so ya tun waye sannan kuma ya ba mai tunkiya hankuri ce Allah ya hankuri a rage mai haka nan kaga shi ba musu sun hada shatun kenan shi yasa Abdullahi bin Umar yace mastaisara min hadai abin da yake sauki badanatu aw bakara raqumi na shiga nagge na shiga sun akai a ce ma mastaisara min hadai kalima ce mai hwadi shatun na shiga bakaratun na shiga badanatun na shiga kaka kama yin lahi kana cewa shatun ko ba haka ba shatun shatun ba shatun ba mastaisara min alhadai kai muka dibi mu ce abinda Allah hore mun ku san abinda Allah hore ma ko ba haka ba ehin akwai juhudul muqilli ko ba haka wanda sai yayi takwallo ya wahala katsar wadar ko ba haka ba shi ba da biyar kuma ka gode mai ko ba haka ba amma ne ko dubu guda baka ba ko ce aka gode don ka san bai ji ta ko ina ba wannan kuma zai sa kan da ka san haka sai ya baka dama nan hadisi na gaba don kada mu yi zuku da sai mu karanto shi to amma za mu cin mai waka magana ga ce wannan abu Abdullahi bin Umar ko can gaba zaka ji in ya faɗi wata magana sai ka gane cewa ashe ce wanda yayi ba yana nufin mai saisara min lahadai shine badanatun abu karatun ba can magana da yayi inda yake cewa wallahi da kai azumi gwamma ka yanke shatun suko ka san akwai shi ko wani wani makwado ko ba haka ba irin ka san konan da ya ɗebe kuɗi ya ba su aka wani mori azumi kowa ya rasa ko shi yasa ga Sheikh Usman yace wanda ya rantsuwa ya ce daga cikin da zo babu kitabul aimani a cikin bayan bid'a ya faɗi haka ya koma mai cikin aiha ya ce gaggawa yin azumi ga rantsuwa wa bi'atun makaruhatun aw muharramatun gaggawa ku kula gaggawa yin kafara ta rantsuwa gaggawa yin azumi yace bid'a ta saboda ni saboda akwai moriya ga jama'a akwai ci da miskinai goma ya hana akwai musu tuwahi yace ya kiya akwai yanta wani wani wani mutum na bawa ka hedda shi shi yasa ba a yadda ni kai jumping ka koma ga azumi ba na farko dai ka wahala ka kai azumin katsar watsar sannan babu wanda ya unwani da kai ko ba haka ba shi na abdullahi bin umar yace ni da in azumi wannan da aka ji ya eh, wa man lam yajid fasiyamu ta ayyamin fil hajji wa sab'atin qirat yace ce wala ni bai ban shawa bai ban shawa kai ai ko ai bisa ai burguma in samu ne yanki wala ta hanyar azumin kwana goma dinnan nan don wannan ba na fila na kai ba dai kamun lada ko ba haka ba kafara ta kuma akwai mazauda madadin mutum goma su unwan da kai sai kai dai ka unwanu kai dai baka unwanu ba tun da yin wa kai ne ko ba haka ba kuma dole ta kafara ta ki da fahimta saboda haka masai saramin lahadai in dai Allah dan baka ko yar dubu goma sai yar burguma duk wanda take haika azumi kai ta wahala ki da fahimci wannan nan za mu sa insha Allah da yake lokaci ya tafi duk duka dai ban tsallake lokaci na ba amma dai mu tsaya nan wahdathani an malikin abin da sa tsaya nan da shi da babin da attahi babu jami'ul hadai duk bayanin gudana ci gaba ɗaina insha Allah da mun babu jami'ul hadai mun kai muka kai shi karshe to nan za mu sa daras a wannan shekarar insha Allah kamar da bayani ya gabata jiya Allah so karatun yau shine na daga shi sai na karshe sati mai zai insha Allah muka yi karatun a masallacin malam Musa na usulus sunna muka yi shi can mun ruhi shi ma nan rana wata yau insha Allah muka yi wannan muruhi sai zan tsora karatun zadul ma'adi shi ma in Allah so za mu ruhi insha Allah kuma na bada sanarwa jiya ta malam Anas ta daurin aure ga wanda ya samu hali ran 21 ga watan me watan gana da muke ciki nan cikin iddi za a yi da ka nan kasuwar iddi za ka ga alamar inda aka nuna ma sannan ma alhaji alhaji lawali shi ma an samu kitibis daidai ranar shi ma za a ɗauro ma ɗani aure abdurrahman shi ma daidai lokacin daidai ranar ah, wacce shi ya ta alhaji yan marina ko ga wanda ya samu hali yan marina daidai ina bakin nefa ga wanda ya samu hali wanda bai samu hali zuwa ba shi addu'a Allah ya sa albarka babu tambaya satin nan wannan addu'a ta ya rubuto ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah ina neman a taya ni addu'a mahaifina ne baya da lafiya mahaifina ne baya da lafiya na gode Allah ya saka da alkhairi to ubangiji Allah ya bashi lafiya a duk waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su wannan da mahaifinsa baya da lafiya muna tawassuli Allah da ayyukan mun alkhairi muna tawassuli da sunayenka da sifofinka kyawawa da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka Allah shi ba mahaifinsa lafiya abinda ake fama na matsaloli ubangiji Allah ya kawar da su matsalolin da muke fama da su ubangiji Allah ya kawo mana sauki Allah ya aza shugabannin mu kan hanyar da za ta zama shari'a gare su alkhairi gare su Allah ya taimaki shugaban kasar mu Muhammadu Buhari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik